سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أتشي قبل كراتم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين كما يدى مكفأة wancan makon wannan mako mun shiga manzila ta gaba manzilatul khawf ah, mun bar manzilatul hazan saboda mai sharhi ya riga ya faɗa cewa shi bakin ciki ba manzila ba ce wacce aka nemi mumini ya haukanta. to wannan manzilatul khawf manzilatul tsoro manzilar tsoro malam ya ce wa hiya min ajalli manazilit tariki wa anfa'iha lil qalbi tana cikin manziloli da suka fi ah, kowanne girma akan wannan hanya kuma suka fi kowanne amfani ga zuciya wahiya fardun ala kulli ahad kuma farilla ce akan kowanne kowanne mutum wato tsoron Allah farilla ne ba ihsani bane ba sunna bane ba kyautatawa bane abu ne wanda yake wajibi akan kowa hmm. qala Allah ta'ala Allah yana cewa fala takhafuhum wa khafuni in kuntum kada ku ji tsoron su yace ku ji tsoro na in kun kasance masu imani ya sanya sharadin ya sanya alamar imani cewa a ji tsoronsa wato wanda ya yi imani dole ji tsoron Allah rashin jin tsoron Allah alama ce ta fitar da mutum daga cikin muminai wa ta'ala ta'ala yace wa iyaya farhabun ce ni za ku ji tsoro wato iyaya kamar yadda muka bayani akan iyaka na abudu da iyaka na sa'in an kaddamar da shi ubangiji na ta'ala akan akan fi'ilin bai ce farhabuni ba farhabuni ku ji tsoro na kuma ya faɗa waɗansu wuraren yana cewa washkuroli ku gode min da sauransu amma nan ya ce iya ya farhabun ai ni kadai ya kamata ku ji tsoro ku ji tsoro na kada ku ji tsoron wani na wa qala yace fala takhshawun nasa wakhshawun duk dai fassara kada ku ji tsoron mutane ku ji tsoro na saraka shi tsoro bayan cewa farilla ne kan kowa mumini ya ji tsoron Allah subhanahu wataala sai ya zama kuma babu banda Allah kada ka ji tsoron wani kamar yadda banda Allah kada ka yi in wani abu a wajen wani uh, wa madaha ahlahu fi kitabihi wa afna alaihim Allah subhanahu wa ta'ala ya yaba wa ma'abota tsoronsa a cikin Qur'ani ya yaba musu yabo mai yawa kamar fadarsa innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun izuwa faɗarsa ula'ika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun ayoyi sanannu innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladina yu'tuna ma at ma ataw ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون jo ya fara da wa'annan wa'anda saboda tsoron Allah subhanahu khashya wato suke uh, uh, kwaɗayin zuwa wajensa suke suke suke jawo zuwa gare shi kuma ya ƙare da cewa da cewa wa'annan su ne wa'anda suke gaggawa zuwa alkhairai kuma suke tsere suke suke riga kowa zuwa wa'annan sun da ya wato da wa'anda suke wannan da wa'anda eh, suke suke suke imani da ayoyin Allah da wa'anda ba sa shirka da ubangiji da wa'anda suke kawo ayyukan alkhairi amma zukata suna girgizuwa cewa za su kuma wajen ubangiji su kuma tafsirin wannan ayar zai zo su aka siffanta da wannan وفي المسند والترمذي من عن عائشه رضي الله عنها قالت اروت عائشه Anha, الله عنها تتشي قلت ya رسول الله نتشي يا qaulullahi wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum wannan ayar cewa wa'annan da suke bayar da abin da suke bayarwa suke kawo abin suke kawowa sannan zukatansu suke girgiza suke firgita cewa za su koma zuwa ubangijinsu ya ce ahuwa wannan wanda ake magana wanda yake uh, kawo abu sannan zuciyarsa take girgiza saboda tsoron Allah shin wannan waccan bai wanzara ce wannan wanda ya zina ne ko kuma yake ya sha giya ya yi sata da su ake magana mutum ya yi zane shi ne yake fargaba zai gama da ubangijinsa ko ya sha giya yake fargaba zai gama da ubangijinsa ko ya yi sata yake tsoron gamuwa da ubangijinsa ta ce da su ake magana da aka ce wallazi na yu'tuna ma tau wa qulubuhum wajilatun ana wa Eh, sai sai ya ce kala eh, la yabnata siddiq sai manzo Allah ya ce a ya ce yar as-siddiq ya ce Aisha radhiyallahu anha <clears throat> yace ba su bane lakinnahu ar-rajulu yasumu wa yusalli wa tasaddaq wa yakhafu an la wala minhu wai wannan ayar ma tana magana akan mutum ne yayi sallah yayi azumi yayi sadaka amma zuciyarsa tana fargaba yana tsoron ba a karɓi wannan ibada ta ba wato na yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila ba wa'inda suka saba wa Allah suna tsoron gamuwa da Allah ne aiki suka yi na alkhairi amma suna tsoron aikin nan ba a karɓa ba Ƙalal Hassan. Hassan ya ce. amilu wallahi bi ta'at fi fiha yace wallahi sun yi aiki da ayyuka na da'a sun yi iyakacin kokarin sun kyautata sallar sun kyauta azumin sun kyauta karatun Qur'ani sun kyautata sadakarsu. sun kyauta da'ar Allah wa khafu an turadda alaihim amma tsoron da suke ji fargaba su zuciya su shine wannan aikin nasu a dawo musu da shi su zame shi a ranar lahira innal mu'mina jama'a ihsanan wa khashya wal munafiqa jama'a isa'atan wa amna shi mumini yana caccara aiki na gari da tsoro yana ibada da yake ya san Allah yana ibada Allah yana tsoron kada aikin nan nasa abubuwan yana ta kallon aibin cikin aikinsa yana ganin wani aibi a cikin sallarsa wani aibi a cikin azuminsa wani aibi a cikin sadakarsa wani aibi a cikin niyyarsa yana tsoron cewa duk wannan aikin da zai zo lahira ba a shi ba so yana aikin alhali yana tsoro shi ko munafiki yana saba wa Allah amma baccinsa yake ba tsoro ya nutsu saboda shi bai san Allah ba saka shi shi wannan aikin alkhairi yake amma yana cikin tsoro shi ko wancan barna eh, yake amma baya tsoron hankalinsa kwance wal wajalu wal khafu wal khashya wal rahba alfadhun mutaqariba ghayr mutaradifa wayannan kalmomin da wajalu ko an ce ah, wa qulubuhum wajilatun ko wal khawfu an ce ah, ah, fala takhafuhum wa khafuni wal khashya ko an ce alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun ko um, war rahaba duk suna zuwa yace yace alfadun mutaqariba gairu mutaradifa lafuzza ne waɗanda sun yi kusa da juna a cikin ma'ana amma ba wai su ɗaya ba kowace gashi sun yi kusa duk a hausa duk zamu ce tsoro amma tsoro iri-iri ne saka kowanne da akwai abin da yake nufi irin tsoron da yake da yake magana akai eh, qala abul qasim al-junayd eh, abul qasim al-junayd faɗa a cikin ma'anar khawfu yace al ta tawaqqu'ul uquba ala majaril anfas shi imam jini shi ne tsoro mutum ya dinga tsammanin uqubar Allah akan kowane numfashinsa gani kake a yaushe Allah zai iya kama ka da azaba a koyaushe da zafin sa ka sau shi ya ce shine shine zama kullum kana cikin tsoron Allah subhanahu Ta'ala. wa wasu kuma kuma an ce alhafu khafu tirabul qalbi wa harakatuhu uh, fi dhikr al uh, aka ce a ah, abinda ake nufi da da tsoro shine bubbugawar zuciya da motsa wacce idan ta cina abin da take jin tsoro kamar kowa kowa ko mai karkacin abu in in gaban an ce gaban mutum ya faɗi zuciya suna bum bum bum bum shine shi ake cewa tsoro wakila alhafu quwwatul ilmi bi majaril ahkam wani kuma yace ai haufu shine karfin ilimi da magudanar hukunce-hukuncen Allah subhanahu wata'ala ibn kam yace wa hadha sababul khawfi la annahu nafsuhu cewa wannan sababin tsoro ne ba shine tsoron ba idan mutum ya san cewa hukuncin Allah zai iya sauka akan komai to wannan yana kai masa yana kai shi zuwa tsoron Allah subhanahu Ta'ala amma ilimin ba shine tsoron ba ilimin shi ke kai shi ga sanin wannan sanin Allah shi ke sa ka ji tsoron Allah subhanahu Ta'ala. kuma aka ce al alhaufu harabul qalbi min hululil makruhi inda istisharihi kuma wani ya ce a'a tsoro abin da ake fi da tsoro shine gudun zuciya daga afkar um, afkuwar abin da ake ki lokacin ake shi'urinsa in an ga wani abu an hango wani abu wanda ba a so to zuciya ta guje shi ba ta son ya faru shi ne ma'anar khauf to wal khashyatu akhassu min al khawfi ita kuwa khashya wato ta fi tsoro keɓanta wata ke tsoro ne amma keɓantacce fa innal khashyata lil ulama'i billahi khashiya ta tsoro ne na waɗanda suka san Allah subhanahu wa ta'ala qala Allah ta'ala Allah yana cewa innama yakhsha Allah min ibadihi al ulama daga cikin bayin Allah waɗanda suke da khashiya suke da wannan tsoron na Allah sune al malamai fahiya khawfun maqrunun bi ma'rifa wato tsoro ne wanda yake an kusantar da shi yake caccare da sani ƙara sanin Allah da suka yi sun fi sauran mutane sanin Allah saboda su malamai ne sai tsoronsu yake daban da na bayi in ji shek nasiru kabara yakan ce ce jahili ya ji daɗinsa <laughs> sai abin da ya ga dama eh, ya kwana lafiya ka gaishe ya yi bacci wanda malami in yi wannan karamin abu a cikin wannan kwana zai yana kuka yana cikin tashin hankali kuma ma bai ci sa'a ba a cikin daren Allah ya shafe shi eh, saboda shi ya sani eh, amma jahili sai abin da ya ga dama to to eh, masu masu wannan khashiya al ulama shi yasa maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ya fi mu duk ya fi mu sanin Allah kuma ya fi mu tsoro wannan tsoron ana alamukum billah wa akhshakum minhu to wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam inni atqakum lillahi wa ashaddukum lahu khashya yace ni na fi ku jin tsoron Allah kuma na fi tsananin khashya a cikin ku gare shi wato na fi ku wato ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin Allah subhanahu wataala saka khashyarsa wannan tsoron na ilimi na manzon Allah ya fi na kowa a cikin bayan Allah eh, yace fal khawfu harakatun wal khashyatun jima' uh, injima'un wanki uh, uh, badun wasu Yace ya ce tsoro harka ce motsi ne motsi ke sawa ita kuma hashiya tattarawa take sawa da jamkewa da tsayawa da nutsuwa fa inna alladhi yara al'adu wa sayd nahwa nahwa dhalik lahu halatani wanda ya ga maki ko ya ga ruwa ya taho yana kwararowa ambaliyar ruwa ko wani abu mai kama da wannan to halinsa guda biyu ne harakatun lil harbi minhu wa hiya halatul khawf ana fara ganin ruwan nan ya taho me yake faruwa sai ka gudu ko ko ko, ko maki ya taho bace ake a guje shine farko shine farko wannan tsoro ne saniya. Ah, sukunuhu wa qararuhu fi makanin la yasul ilayhi fihi shine mutum ya je ya zauna ya tabbata a wurin da wannan makiyin ko wannan amfanin ba za ta tsara shi ba kaga wannan ai ilimi ne in ka fita a guje baka san inda zaka buya ba gudu zaka yi babu iyaka amma inda ilimi ka san inda zaka je ka zauna ka buya yadda makiyin nan ba zai ba zai riske ka ba ko ambaliyar ruwan nan ba zai zo gare ka ba misali ka je ka hau kan wani tsibiri wanda ka san ruwan nan ba zai kai ba to eh, wannan gudu ne wancan kuma eh, eh, hasha shi sa ake cewa ake cewa in hasha shek cewa mutum ya je ya buya a wani wuri wa amma rahaba to kalmar rahaba fa ana cewa unahu ragabatan wa rahaba suna jin tsoron Allah cikin suna ah, ah, kwaɗayin abu kuma suna tsoro ana kiran Allah ya ce idan idan abin da suke nema ne suna so ya same su za su kira Allah abin da suke korewa ne za su kira Allah subhanahu wata'ala ya ce fahiyar im'anu fil harabi min al-makruh shine zuciya ta tattara motsa izuwa gudu daga abin da take ki wahiya diddin ragaba shi kuma kishiyar ragaba ne allati hiya safarul qalbi fi talabil marghubi fihi shi ita ce tafiyar bulaguran zuciya izuwa neman abin da ake kwaɗayinsa wannan zuciya tana gudunsa wannan zuciya tana gudu zuwa gare shi eh, ya ce wa ammal wajalu to wajal fa an ce wa qulubuhum wajilatun ce faraj anul qalbi once uh, once da'uhu للذكر من من يخاف من من يخاف سلطانه وعقوبته او لرؤيته shine wato rajfanil kalbi shine um, uh, girgizar zuciya wansu uku da bubbuga wacce idan ta cino wanda ake jin tsoron mulkinsa ko ukubasa ko idan ta gan shi. Wa ammal haiba, shi kuma haiba da hausa ana ce masa kwarjini ko? Uh, fa khawfun litta azimi wal ijlal. Tsoro ne wanda ya zama shi kuma an yi masa muƙarana da girmamawa. in ka ce mutum ya nemi maka kwarjini ba tsoro ba ne irin tsoron dabba tsoro ne girmansa ne Ya yasa kana jin tsoro amma saboda mai saboda girmama shi girmansa ne kake gani wa aksar ma ya kono ma'al mahabbati wal ma'arifati wal ijtihadi kuma sau da yawa kwarjini yana zuwa tare da soyayya da sani da girmamawa cewa ka san mutum ka san wanda yake maka kwarjinin nan kuma kana son sa yawanci mutumin da kake ki ba lalle maka kurji ba din inda inda kiyayya soyayya tana ƙara ƙara kurji wajen da mutum wani san kiyayya sai ta rufe maka ma girman mutum sai ka ganshi ba komai ba amma in kana son sa kana ganin girman sa to yana maka kurjini azimu maqrunun bi hubb wato kurjini girmamawa ne wanda yake ya an yi masa muƙarana da soyayya فالخوف لآمة المؤمنين والخشية للعلماء العارفين to ashe tsoro khawfu dukkanin muminai muna jin tsoron Allah wal khashya lil ulama al arifi khashya na waɗanda suka san Allah malamai subhanahu ta'ala wal haiba lil muhibbin kwarjini ga masoya suna san Allah subhanahu wa ta'ala wal ijlalu lil muqarrabin girmamawa ga makusanta wa ala qadar al ilmi wal ma'rifati yakunu al khawf akan gwargwadon ilimi da ma'arifa ake samun tsoron Allah da khashya kana ƙara sanin Allah kana ƙara tsoronsa kana ƙara hasha kama ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda masu Allah yake cewa inni la'alamukum billahi wa ashaddukum lahu khashya yace ni wallahi na fi ku dukkanin ku sanin Allah subhanahu wataala na fi ku ilimi akan Allah na fi ku sanin sa kuma na fi ku sanin khashya sanin tsoro um, a gare shi wa fi riwayatin a wata riwaya kuma khawfan uh, yace kalmar khauf tsoro wa qala yace law ta'lamuna ma a'lamu la dhahaktum qalila da kun san abin da na sani da kun yi jariya kaɗan wala bakaitun kathira da kun yi kuka da yawa wala mata taladdattum eh, bin nisa alal furush da ba ku ji daɗin kwanciya da mata akan gadaje ba wa kharajtum ila eh, sa'udati eh, taj'aruna ila Allah ta'ala da kun fita cikin daji kuna neman taimako daga wajen Allah taj'ar Um, shi ne uh, roƙo addu'a na neman taimako kamar yadda ya zo a cikin ƙur'ani ko um, uh, hatta idza akhadna mutrafihim bil adabi idza hum yaj'arun la taj'aru yawma innakum minna la tunsarun lokacin da aka kama su da azaba sai su dinga neman a taimake su a wannan lokacin eh, to Allah yake cewa kada ku nemi wannan taimakon a wannan ba wanda zai taimake ku innakum minna la tunsarun ba mai taimako to shine ne yake cewa mazala yake cewa sai su fita yace taj'aruna ila Allah ta'ala saboda da kun san abin da na sani kullum sai ku fita daji kuna kuna kuna neman Allah ya ku ya fitar da ku daga halin da kuke ciki kafin ma ku mutu فصاحب الخوف يرجع إلى الهرب وصاحب الخشية يرجع إلى الاعتصام بالعلم ma'abocin tsoro karkatarsa kullum izuwa gudu shi kuma ma'abocin ilimi izuwa eh, ma'abocin hasha izuwa eh, neman tsari da iliminsa kare kansa da iliminsa ah, maimakon ya zama tsoro mujarrad tsoro ne wanda ke tare da sanin Allah subhanahu wataala saboda haka yaya idan mai ilimi idan yana jin tsoron Allah mai yake yi wannan ilimin nasa shi zai nuna masa hanyar fita daga azabar Allah subhanahu wataala sai ya kare kansa da wannan ilimin ko kamar likita ne wanda ya san magani da wanda bai san magani ba in an ce ga ciwo wanda ba shi wanda ba likita ba shi sai dai ya gudu kada ciwo ya kama shi likita ko in ciwo ya kama shi ya san magani da zai ɗauka ya sha ya warke ciwo haka bambancin malami da wanda ba malami ba eh, abu hafs yake cewa sautun lahi yuqawwimu bihi sharida eh, eh, eh, sharidina an babihi cewa tsoro bulalar Allah ce wacce yake wa wanda ya gudu da kofarsa kofarsa bulala sai masa sai masa bulala dan ya dawo wa qala al khawfu sirajun fil qalbi haka kuma yace yace yace tsoro fitila ce a cikin zuciya bihi yabsuru ma fihi min al khairi wash shar da shi zuciya take ganin abin da yake na alkhairi ko sharri wa kullu ahadin idza khiftahu harabta minhu illa Allah azza wa jal fa innaka idza khiftahu harabta ilayhi dukkanin mutum dukkanin wani in kana jin tsoronsa gudu kake banda Allah duk wanda kake jin tsoro in ka ganshi guduwa kake daga wajensa amma shi Allah in ka ji tsoronsa guduwa kake izuwa gare shi wajensa kake gudu ya ce falha'ifu haraba min rabbihi ila rabbihi shi wanda yake jin tsoron Allah guduwa yake daga Allah izuwa Allah babu babu mafaka in ba a wajen Allah ba lama majaw maja minka illa ilaika a'udhu bika minka inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'udhu bika minka a'udhu bi ridaka min sakhatik wa bi maghfiratika min uqubatik babu babu wanda zai ba inda zaka fake daga azabar Allah sai cikin rahamarsa ba inda za ku daga fushin Allah sai ka gudu zuwa yardarsa saka shi ubangiji bambancinsa da wani Allah ke, wani Allah in ka ji tsoronsa guduwa kake daga wajensa so kake kai nisa da shi shi kuwa Allah in kana jin tsoronsa so kake ka kusance shi ka zama ka zama ka yi kusa da shi um, Abu Suleiman ya ce ma farar alhaufu kalban illa kharib ya ce babu zuciyar da tsoro yake rabuwa da ita sai ta taɓe. Uh, Ibrahim uh, ibn Sufyan ya ce idza sakana al-khawf akhraqa mawadi ash-shahawati minha wa tarada dunya anha idan tsoro ya samu wurin zama a cikin zuciya to yana kona dukkanin inda sha'awoyi suke kuma ya kore duniya daga cikin zuciyar qala dhunnun dhunnun yace annasu ala tariqin ma lam yazal anhum khaf anhum khawf fa idza zala anhum al khawf dallu tariq to mutane suna kan wannan hanya ta sufanci in dai tsoro yana tare da su bai gushe musu ba daga ran da aka ce tsoro ya fita da zukatan mutane to sun ɓace wa hanya mutum ba zai ce yana ɗariƙa ko yana sufanci ba tsoron Allah cikin zuciyarsa na wa qala hatim al-assam eh, eh, yace la tattar bi makanin salih fala makana aslaha min al-janna kada ka yaudari kanka don kana da mazauni mai kyau kana da gida mai kyau kada ka yaudari kanka saboda ya ce fala makana asa aljanna, janna wala ke fi ha adamu malakiya babu fa wani gidan da ya fi aljanna kyau ko amma annabi adamu ya gamu da abin da ya gamu a ciki a cikin aljanna dukkanin kana ganin gidanka ai ana karatu gida ne kyakkyawa kuma sallah ake yi bada kada yaudare ka babu wurin babu wurin zama da ya kai aljanna in dai zancen ibadar Allah ne da jin daɗi da komai amma anan annabi Adamu ya gamu da abin da ya gamu da shi ya ce wala tatar bi kasratil ibadati fa inna iblisa ba'da tulil ibadati laqiya ma laqiya kada ka yaudari kanka da yawan ibada kai kana sallah kana azumi ka yaudari kanka iblis bayan ya daɗe yana bauta wa Allah ya gamu da abin da ya gamu da shi ko ba ka ba ya ke sujada wala tattar bi kathratil ilmi fa inna bal'amu eh, fa inna bal'ama bin bagura laqiya ma laqiya wa kana ya'rifu ismal ya'rifu ismal adam kada ka yaudari kanka da yawan ilimi bil'amu dan bagura ya san sunan Allah Ismullahi Azam amma kuma ya gamu da abin da ya gamu da wala tattar bi liqa'is salihin wa ru'yati. kada kuma ka yaudari kanka dan kai ka ka samu zama da salihai da waliyan Allah ka gansu ka zauna da bayin Allah ka yaudari kanka ya ce fala shaksu aslah min nabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin waliyinka ko shehinka bai kai ingancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wa lam yantafi'u bi liqa'ihi a'da'uhu wal munafiquna amma masu adawa da shi da munafikai ba su amfana da gamuwa da shi ba sun gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ganin nasu da ganin da zama da shi bai amfane su ba wuce za su shiga shi ne ce wal khawfu laysa maqsudan li dhati shi tsoro ba wai ana neman sa ne don kansa ba ba kawai so ake aji tsoron Allah don aji tsoron Allah ya zama shine karshe ba an gane don ka ji tsoron Allah saboda me ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah don ka yi abin da Allah yake so ka ji tsoron Allah don ka bar abin da Allah baya so amma don kana ji tsoron Allah kuma baka yi abin da yake so ba baka baka bar abin da yake ba wannan tsoro bai cika ba shi yace um, yace al-khawfu uh, laysa maqsudan bi dhatihi bal huwa maqsudun li ghairihi qasd wasail ana neman so a cika zuciyar tsoron Allah saboda wani abun da zai biyo baya wato yadda ake neman ake ɗaukan hanya izuwa gaya tsoro wasila ne zuwa gaya um, Ya yace wali ya ya bi zawali al muhawar shi yasa tsoro yake gushewa idan abu da yin tsoro ya gushe me muke jin tsoro azabar Allah ko daga ran da aka jefa ka aljanna ina sauran tsoro ba sauran tsoro Allah ta khafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna babu tsoro ya kare ashe tsoron da kake ji da ba dan kada kada a fitar da kai daga aljannan tsoron tsoron da kake ji tsoro ne wanda ya kamata ya kai ka zuwa aikin da zai kai ka inda babu tsoro bakin cikin da kake zama bakin cikin zai kai ka inda babu bakin ciki alhamdulillahi alladhi ataba anna alhazan inna rabbana ghafurun shakur alladhi ahallana dar muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub to saboda duk wasila ne zuwa gaya yace to um, yace fa in ahlal jannati la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna ma buja aljanna babu tsoro akan su kuma ba sa yin bakin ciki wal khawfu yata'allaqu bil af'ali wal muhabbatu ta ta'allaqu bizati was sifati shi tsoro yana rataye da ayyuka aikin da ka aikata ne kake jin tsoro ko dai aiki ne mara kyau kana jin tsoron zai kai ka eh, ga azabar Allah ko aiki ne mai kyau kana tsoron ba a karɓe shi ba amma soyayya kuwa zatin Allah ne Allah kake so shi kansa Allah kake so zatinsa ne da siffarsa kana son Allah wa ta'ala kana son rahamarsa kana son arzikinsa kana son ɗaukakarsa kana son saboda sifofinsa kyawawa yace wa li hadha tasaba'u muhabbatul mu'minina li rabbihim idza dakhalu daral na'im to da kuwa ita muhabba ita race yace ke da zatin Allah subhanahu Ta'ala? idan an shiga aljanna sai soyayya ta nunku ta nunku ta karu ta karu saboda me saboda an zo inda Allah yake ana tare da shi a cikin aljanna tsoro kuma ya tafi saboda abin da kake jin tsoro duk ya kare dama tsoron kake ji sakamakon aikinka har ka shiga kabari har ka fito har a tsaya har a yi hukunci har a zo kan siradi kana cikin fargaba hmm. baka san daga ran da ka tsallaka ka ganka a aljanna magana ta kare magana tsoro ya tafi saboda me tsoro shi yana abin da maratayinsa aiki ita ko soyayya tana rataye da zacin Allah da sifofin Allah ka shigo aljanna wajen wanda kake so sai soyayya ta karu an gane kai ita muhabba a lahira karuwa take a cikin aljanna tsoro kuma tafiya yake ya ce wal khawful mahmud as-sadiq tsoron da yake abin yabawa na gaskiya ma hala baina sahibihi wa baina muharimillahi azza wa jal abin wanda ya shiga tsakanin ma'abocin wannan tsoron da abin da Allah ya haramta amma ka ce kana jin tsoron Allah da baki kuma tsoron Allah nan bai kai ka izuwa barin abin da Allah bai kai ba tsoron nan bai kai a yaba masa ba ana son mutum ya samu tsoron da zai kai shi izuwa barin abin da Allah ya ba tsoron Allah zaka ji kamar kake jin tsoron dodo ba ko tsoron bakin aljani ko bakin aljani zai cutar da kai Allah ba cutar da kai zai ba tsoron da zaka ji shine tsoron da zai kai ka izuwa ka je ka nemi yaddarsa shine tsoron Allah da ake so ba ka ba ka ba ka dinga ba ka zo ka ji tsoron sa har ka zo ka yanke kauna daga rahama saba la ta asu min rohillahi innahu la ya asu min rohillahi illa alqawmul khasirun inji inji ayyub ko ga ga annabi yaqubu ga ƴaƴansa ya ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim to kada tsoron Allah ya kai ka ga jin cewa Allah ba zai gafarta maka zunubi ba ka fitar da rai daga rahamarsa ba shi ba wannan tsoron ake nufi ba saboda ko kuma kai ko kuma kai zaton um, Allah uh, ba zai kawo maka sauki ba ko kai zaton cewa zaka samu wani zalunci daga wajen Allah duk wannan tsoro ba tsoro ne abin yawa ba tsoron da ake so shine tsoron da zai hana ka zuwa keta maharimallahi fa idza tajawaza dhalika khifa minhu al-ya's wal idan mutum ya tsallake wannan tsoron to ana ji masa tsoron ɗebe haso da ɗebe zato daga rahamar Allah wanda kuma shi kansa zunubi ne ka ɗauke ka ɗebe ƙauna cewa Allah zai gafarta maka zunubi ne saboda me saboda shakka ne a cikin sunansa at-tawwab al-ghafur ar-rahim al-afuw in ka bauta masa da wayannan sunayen komin girman zunubin ka ka sani eh, idan maza ce ko da za ka zo masa da zunubi cikon ƙasa gaba ɗaya in ka je masa da tauhidi Allah zai zo maka da rahama cikonta ba kuma cewa kai mutum ya je baya tsoron Allah yana da ba kamar yadda bayani zai zo amma kada tsoron Allah ya kai ka zuwa kana ganin cewa Allah ba zai gafarta maka ba kada ka manta inna allaha shadidul iqabi wa innahu huwa ghafurur rahim yana da tsananin ukuba amma kuma mai gafara ne mai jin kai yace qala abu usman ah, sirkul khafi huwa alwara'u anil athami zahiran wa batina yace gaskiyar alkhawfu khawfu na gaskiya shine mutum ya kiyaye eh, ya kaucewa saba wa Allah a zahirinsa da baɗininsa wasu mai shekha al-islam ibn taymiya yace ya najib ibn taymiya yana faɗa kada sallahu ruhu ya kula na cewa al-khawf mahmudu ma zaka an maharimillahi cewa tsoron da ake yabawa shine wanda ya zama katanga tsakaninka da abin Allah ya keɓance abin da Allah ya ce kada ka ƙetara kada ka ƙetare shi to sai maganar sahibul manazir abu ismail harawi yace al-khawfu huwa al-inkhilaqu min tamaninati al-amni bi mutala'ati al-khabari tsoro shine al-inkhilaqu min tama'ninati al-amni shine ciruwa ciruwa kamar da zaka cire riga daga nutsuwar amnu wato eh, eh, eh, kwanciyar hankali ya zama kar hankali bi mutala'ati al-khabari saboda wato ta hanyar duban babban labari irin labari da Allah ya kawo na abubuwan da za su faru a nan lahira da tashin alkiyama da azabar kabari da tambaya da za a yi da mizani da sira'i in dai mutum zai dinga mutsala'a zai dinga hangen waɗannan abubuwan to ba zai samu nutsuwa ba a kullum kana tunanin ga muka da Allah ba za ka samu nutsuwa ba ba za ka zama cikin wanda suka akhlada idan ardi ba wanda suka dawama zuwa duniya ba ya'ani me yake nufi anan al-khuruji an sukun al-amni bistihdari ma akhbara Allah bihi min al-wa'd wal wa'id ai fita daga cikin wannan nutsuwar da ake da ita ta kwanciyar hankali ta hanyar me ya ake ya, za samu fita daga wannan a dinga halarco abinda Allah subhanahu wa ya bada labarinsa na wa'ad wal wa'id a kullum mutum yana tunanin abinda Allah ya umarni da shi ya yi alkawari da shi Kala, eh, eh, sai manazil ya ce wa huwa ala thalathi darajat kamar kan bisa al'ada sai ce yana kan daraja guda uku a darajatul ula darajar farko da wato eh, shine khawful amma yace ce alhauf'u. min al'uqubati tsoron uqubar Allah tsoron azabar Allah subhanahu wata'ala wa huwa al-khawfu alladhi bihi al-iman wannan kuma shine tsoron da imani yake inganta da shi duk wanda baya tsoron azabar Allah imaninsa ma babu fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minina kada ku ji su ku ji tsoro na in kuntum mu'mini innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun ga sunan da yawa saka da mutumin da baya jin tsoron ukubar Allah to ya ma fara tambayar imaninsa babu ma imani in baka jin tsoron wuta baka tsoron azabar Allah to imani bai inganta ba yana cikin cikar ingancin imani yace yace wa khawful amma yace shi wani shine wannan khawful amma shine tsoro na gama musulmi da kowanne musulmi ya kamata a ce yana da wannan tsoron wa huwa walladu min tasdiqil wa'idi wa dhikr jinayati wa muraqabatil aqiba shi kuma wannan tsoron me yake haifar da shi abubuwa guda uku gaskata wa idi threat wannan alkawarin da Allah ya yi eh, na azaba narko da yi a gaskata shi a tuna kuma laifin mutum ya tuna kuma laifin da shi ya yi sannan ya zama kullum yana hankalinsa yana kan akiwa na kan ƙarshen lamari lahira ya ce wal khawfu masbukun bi shu'uri wal ilmi fa mahalun haufin insani mimma la shu'ura lahu bihi ga sharhi yace tsoro abinda yake gabata tsoro shine shu'uri da ilmi idan baka san san abu ba baka da shu'urinsa ba za ka ji tsoronsa ba yanzu yaro idan ya ga in ka kunna ayon ka aje shi yaro da bai taba bai san zafin ayon ba wannan ilimin bai gabata ba sai ya ɗauka abun wasa ne ya tsanaje sai ya zo ya kama ko ba haka ba babu yadda zai ji tsoronsa bai taba jin zafinsa ba amma ran da ya taba ya ji to in ya ga ayan ko a kashe yake ba zai taba ba saboda in ya gan wuta ya gani ashe wannan shi'orin da ilimi shi yake gabatar tsoro idan baka san abun ba ba za ka ji tsoronsa ba muhal ne abin da baka san shi ba ka ji tsoronsa abin da baka da shi'orinsa ka ji tsoronsa ya ce wala hu muta'allika ne kuma sannan shi tsoron nan ilimin yana da abubuwa guda biyu suka ce da shi ahaduhuma nafsul makruh al mahzur wuqu'uhu والثاني السبب والطريق المقضي إليه farko shi ainihin wannan abin da ake jin tsoro wanda ake tsoron ya faru kamar yanzu نيرو misalin na yaro me yake jin tsoro kuna zafin ake jin tsoro kunar ake jin tsoro saka a san mutum ya san menene kuna sai ji tsoronta sannan kuma ya san cewa ai kunan nan idan dai ka taba ayon din da aka kunna to za ka kone to abu guda biyu ana bukata idan gwargwadon saninka da hanyar da za ta kai ka ga abin da kake ki da gwargwadon saninka da abin da kake ki gwargwadon tsoronka idan um, abin da kake ki din baka san shi ba yanzu mutumin da bai gwargwadon saninka da azabar Allah misali gwargwadon tsoronka da azabar Allah subhanahu ta'ala haka gwargwadon saninka da abin da in ka aikata zai kai ga azabar Allah gwargwadon tsoronka shine nake cewa malam yana cewa jahili ya ji daɗin sa ko da kuke caka malamai suna ta karatu suna ta karatu zaka zaka yi wani abu kaɗan kamar da ake cewa sabonahu hayyinan wa inda Allah azim sai ga mutane suna yanzu kamar social media din mutane suna ta abin da suka ga dama kowa abin da ya ga dama yake rubutawa yayi kazafi yayi sharri yayi ƙarya yayi ai ta dariya ko shi kuwa malami abin da ya karanta wannan abin zai kai ka ga wutar jahannama saboda haka ga shi wancan da baya tsoro bai sani ba zalika mablaghu min al-ilm bai sani ba bai sani ba cewa kai wa mutum kazafi ka je ka yada mutum miliyoyi su karanta wannan yana like <laughs> ko wannan yana like ana ta yawo ana dariya baka san cewa wannan miliyoyin nan da suka karanta wannan kasafin ba sai Allah ya tambaye ka kan kowanne daga cikin su ran tashin alkiyama wanda kai ne ka kirkiro wannan kasafin kai kana dariya har cewa ke aini ne ya fara ai mu muka ai yaran mu ne muka za su kai an gane saboda me saboda bai san wannan sababi ne ko da ya san akwai azabar Allah amma bai san cewa wannan sababi ne isuwa azabar ba hmm. ashe ba wai lallai sanin azabar ne kadai ba ka san me zai kai ka ga azabar zai ka kuma wajen tsoron Allah amma in baka in baka sani ba sai ka ci aikatawa saboda kai a ganin ka wannan baka san inda zai kai ka ba so haka wannan guda biyu dole suna rataye eh, da tsoro yace fa'ala qadri shu'urihi bi ibda'i sababi ila al-mukhawwaf wa bi qadri al-mukhawwaf yakunu khawfuhu gwargwadon sanin mutum da wato cewa wannan sababin yana kaiwa zuwa abin da yake jin tsoro. Na ɗaya kenan. Sannan kuma saninsa cewa wannan abin da yake tsoro lalle abin tsoro ne, ke gwargwadon tsoronsa. Kana ƙara sanin azabar Allah, kana ƙara tsoronta. Kana ƙara sanin hanyoyin da za su kai ka ga azabar Allah, kana ƙara jin tsoro. Don kullum gani kake ba za ka fita ba. ba za ka shi yasa matsala ke cewa ka nemi Allah ka nemi gafarar Allah daga abin da ka sani da abin da baka sani ba da abin da kai da gangan da abin da kai da wasa da abin da kai um, eh, eh, eh, akan ilimi da abin da kai akan jahilci idan saboda in ba kai wannan istighfarin gaba ɗaya ba kana ƙara sanin Allah kana ƙara sanin cewa kai kai kanka baka ma san iyakacin abin da zaka aikata da zai kai ga wuce jihar gazabar Allah sai ka nemi Allah ya yafe maka abin da ka aikata da akan sannin ka da ba akan sannin ka ba ka san cewa zunubi ne ko baka san cewa zunubi bane ka yi shi da gangan ne ko ka yi shi da wasa duk sai ka nemi wannan gafarar in ba haka ba za ka zo a nuna maka abubuwa kuma kamar da ake faɗa kullum jahilci a shari'a ba hujja ba ne ba hujja ba ne shi yasa Allah aka ɗauke alƙalami ga mai rufiyar kalmu an salasa ko da mai bacci har ya farka da wanda hankalinsa ya gushe hankalinsa ya dawo wani na uku da na da alhata wani siyano wa mastukun da kuskure hata da mantuwa da tilas amma ba jahilci ba ba jahilci ba idan ka aikata zunubi saboda jahilci kana da laifi guda biyu zunubin rashin neman ilimi rashin neman ka san mai Allah ya hana zunubi ne sannan kuma zunubin rashin aikatawa shi jahilci a musulunci zunubi ne in dai kana da hanya ka je wajen malami ya gaya maka kana da hanya hanyar ka je ka karanta ka ka ka nema to don ka aikata ba hujja ce a wajen Allah cewa ai Allah ban san wannan zunubi ba ne ba hujja ba ce. an fahimta ko to tunda ko ilimin mu bai kai inda za mu ce mun gama karance dukkanin abin da yake laifin Allah ba to sai ka nemi gafarar Allah daga abin da ka aikata ka san laifi ne da wanda ka aikata baka san laifi ba ne. Allah ya gafarta baka mu gwargwadon kokarin kai ka san laifin ka kyautata bin wanda ka sani din shine zai ce maka maka a wajen samun gafara a wajen wanda baka sani ba. Yace fa mallam ya taqid anna sababa anna anna sabab kaza yafdi ila mahdhur kaza lam yakhaf an dalika sabab wanda bai san cewa sababi kaza yana kaiwa zuwa abin ki kaza ba to baya gudun wannan sababin kamar da muka ce yaron da bai san cewa taba ayan kunne yana kai yana kaiwa ga kona ba ba zai guji wannan ayan din ba ba zai ji tsoron sa ba sai ran da ya sani sannan zai ji tsoron wannan sababin ah, ya ce ah, waman waman ya da annahu yafdi ila makruhin ma ولم يعرف قدره lam يخف منه ذلك الخوف wanda kuma ya yarda cewa sababin zai kai shi ga wannan ga wannan abincin amma bai san girman wannan abincin ba to shi ma ba zai ji tsoro kamar tsoron wanda ya san girman sa ba wanda saka shi sai ake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama su suka san girman azabar Allah saka sun fi jahilai tsoranta kuma su suka san yawan sabubban izuwa gare gare ta shi za suka fi jahilai tsoronsu eh, fa'iza a rafa ƙadar al-muhawaf eh, wata yakana ifda a sabab ilaihi hasal al-khawf idan ya san ƙadarin abin da ake jin tsoro kuma ya yi yaƙini ya tabbatar cewa wannan sababin zai kai shi zuwa gare shi to a wannan lokacin sai samu sai samu haufin da ake nema hadha ma'ana tawalluduhu min tasdiqil wa'idi wa dhikr jinayati wa muraqabatil aqiba wannan shine ma'anar fadar Abu Ismail Harawi da yake cewa wa yatawalladu min tasdiqil wa'idi wa dhikr jinayati wa muraqabatil aqiba me yasa dhikr jinayati ambacin ka cika ka cino laifinka me yasa me malaka da wannan karatu laifin shine sababi izo azabar Allah sannan kuma yace tasdiqul wa'idi gaskata wa'idi wannan kuma shine abun tsoron an ce sababi ko da abun tsoro jinaya wannan laifinka shine zai kai ka izo azabar Allah saka tunawa da laifinka shine tunawa da sababin ka ji tsoronsa sannan tunawa da wa'idin Allah shine tunawa da wannan abin da kake jin tsoro in ka in ka tafi sai kuma cewa muraqabatul akiba ya zama kuma a ko da yaushe kana muraqabar ƙarshen ba kawai lokaci lokaci wannan abin ya faɗo maka ba in ya faɗo maka ka tuno ka tafi wata ɗaya wata biyu ka manta a'a a cikin ko da yaushe kana tunanin yaya ƙarshen lamarinka zai kasance to wa'annan guda uku idan an tattara su daga nan ake samun haufu tsoro yana cika zuciyar bawa kullum mutum ya cino azabar Allah tunda ya ce shine hauful am ko hauful amma ya ce ne alhaufu min al'uquba Shi ne jin tsoron ukuba to ya zaka ji tsoron ukubar Allah na farko ka cino cewa Allah ya faɗa ya ce zai yi ka gaskata wannan na biyu ka cino zunubanka da ka aikata wanda zaka ga wannan ukubar sannan na uku kullun kada ka mata da wannan guda biyar. to shi ne zuciya za ta samu eh, eh, wannan tsoro kuma shi ne wanda idan babu shi ma babu imani dan ne wannan fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin wa iyaya farhabun wa iyaya fattakun to shi ne ce fi muraqabatil aqiba cikin muraqabar aqiba ziyadatu istihdaril bukhawf wato ƙari ne zuwa hadarto wannan abin da ake jin tsoro na ran lahira wa ja'aluhu nasba ainihi bi haithu sahu ya sanya wannan abin wannan akibar a kan idansa yadda ba zai manta ba mutum ya cina cewa zai mutu kullum kada ya manta cewa zai mutu kuma in ya mutu za a masa sallar jana'iza za a ɗauke za haka kabari za a saka shi kuma a cikin kabarin nan akwai tambaya da zai ansa ta kuma kabarin nan imma rawdatu min riyadil janna ko kuma Kofar min khufurin nari khufur min khufurin nari ko dai rauda ce lambu ne na aljanna ko wani rami ne na wata jahannama tun daga nan zai fara kuma ya san akwai tashi wa uzdifatil jannatu lil muttaqina wa burizatil jahimu lil ghawi ya tuno wannan tashin ya tuno. abubuwan da aka faɗa na jin tsoro a wannan ranar ya san akwai mizani ya san za a auna da mai kyau da mara kyau ya san kuma za a hukunci a wannan ranar wal wasu yau mai alhaq ya san wa'annan ayon ya tabbatar gaskiya ne ya san akwai sira'i kuma sira'i duhu ne da shi gashi bai gashi siriri ba shi da kauri kuma ga shi duhu ne akan titin sai wanda Allah ya ba wa haske ya ara wa haske shine zai ga hanya wanda ba shi da haske yana takawa zai zame in ya zame karkashin siratin nan wutar jahannama ce take babbaka wani zai wuce a guje wani zai wuce kamar walkiya wani zai wuce kamar yana kan doki wani zai wuce yana tafiya wani zai wuce yana sassarfa wani zai wuce yana eh, rarrafe wani zai wuce yana jan ciki wani zai wuce ba abin da ya taba shi wani zai wuce an shi an kokkone abin da ya na zulubi a jikinsa to kullum idan ana tuno wannan ana muraƙabarsa sannan aka haɗa shi da wayancan guda biyun zikrul janayati mutum ya tuno laifuffukansa wata zikul wa'idi da gaskata cewa Allah ya wannan wa'idin to wannan shine zai haifa mutum alkhawfu wanda idan babu shi imani bai inganta ba an gane wannan uh, uh, alkhawful amma to ce sai na biyu darajatu thaniya daraja ta biyu shine uh, khawful bakari fi jiryanil anfasil mustagrikati fil yaqadati al mashubati bil halawati wannan shine tsoron hassa wanda zamu shiga mako mai zuwa shine tsoron makar a lokacin da um, wato numfashin numfafashin mutum rayuwarsa ya zama ya miya a cikin farkawa babu, babu gafala mutum ya zama ya farka ya farka da sanin Allah subhanahu wa ta'ala ya fuskanci Allah yana bauta wa Allah yana kan hanyar Allah yana jin wannan daɗin da yake cikin ibada kuma da faɗa kullum idan mutum ya samu kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala akwai zaki a cikin zuciyarsa shine wannan abin da yake nuna yace al-mustakrikatu fil yaqdati al-mashubatu bil halawati ya wato yana cikin ya jilmiya a cikin a cikin farkawa babu gafala kuma ya samu yana jin daɗin wannan halawa da jin daɗin halin da yake ciki to ya ji tsoron makaro lokacin da kake zaton ka kai kana da imani ka ji tsoron ka da Allah zara imani daga zuciyarka sanda kake jin daɗin cewa kai ka kaucewa zanubi kana bauta wa Allah kana yin abin da Allah yake so kana sallah akan lokaci kana sai to ka ji tsoron kada wannan abin ya kubce maka wannan hadisin wa inna fa inna minkum laman ya'malu bi amali ahal jannati hatta ma yakun bainahu bainaha dadran fa ya'mal bi amali ahal nari fa yadkhulu ga kada mutum ya kada mutum ya kasance yana tunanin cewa ya kai wani hali yana cikin jin daɗin wannan halin tare da Ubangiji, ya zo ya manta da jin tsoron Lahi Afa amina, fala ya amanu makarullahi na kawai khasiruna. Babu wanda yake amincewa Lahi, sai wanda yake tababe. To wannan ne kawfin hasa an keɓataccen bayi. Ya ce, Yuridu man da hul ya bila gafala. wanda ya samu farkawa, ba tare da gafala ba uh, eh, an eh, wastagraqat anfasuhu fiha numfashinsa suka jilmiya a cikin wannan farkawar istahla dalika sai dinga jin daɗi Ya fa innahu laahla ahla min al-huduri fil yaqada babu abin da yafi shigowa halara a farce zaki halar ubangiji subhanahu wataala ba abin da ya fi shi daɗi to wannan um, karatun da za mu yi na mako mai zuwa shine akan wannan yadda ya kamata in mutum ya shigo wannan halarar ya samu wannan jin daɗin na zuciyarsa to kada ya kuskura ya bar khawful makri ya ji tsoron wannan yaudarar kansa da jin cewa wannan halin zai dawwama babu illa irin mutum ya samu shirya ya yaudari kansa ya zuwa ganin cewa shiryan nan za ta dawwama saboda mai waye shirye shi Allah waye kai shiga imani zai habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha alaykumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika hum fadlan min Allah fadlan ce daga wajen Allah kada mutum ya kuskure ya ɗauka wannan falar ya, ya, ya, ya saki jiki ya ɗauka ba za ta yanke ba kullum ya dinga jin tsoron kada wannan abin ya tafi shine abin da zai kare masa shi eh, lokaci yayi sai mako mai zuwa insha Allah za mu karasa wannan eh, akwai rasuwa da aka yi ta limamin wajen malam Nasiru a Kano waziri Murabus Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya ji musu bi gaba daya wanda aka rasa Allah ya sa mu cika da imani wallahu kafa uku اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين